maka bayanin cewa sake bincike akan wannan magana ya zama dole saboda gwamnatin lokacin da ta zo ta hau mulki akwai rahoto akan tebur da ta gada wanda ita wancan tsohuwar gwamnati ta yi bincike kuma da aka karanta wannan rahoto aka gani cewa wato rahoton kamar wani an rubuta shi don a wanke kowa da kowa ne aka nuna cewa babu mai laifi soja ya yi aikinsa ɗan sanda ya yi aikinsa ma'aikatan tsaro na sirri da na fili kowa ya aikinsa babu mai laifi kuma ɗan matan da sun bata saboda ka ba yadda za a ce kowa ya aikin da kuma wannan abin ya faru shi yasa gwamnatinmu ta ce za ta bincike sannan su kansu lokacin da shugaban muhammadu buhari ya sadu da iyayen yan matan nan da aka sace daga cikinsu akwai waɗanda suka furta da kansu cewa ni mun san abu abu yadda gwamnati ba ta sani ba har wasu suna nuna cewa a'a akwai waɗanda aka da su a garin mu ko kuma a wani gari daban ko kuma a wani ya san wani abu akan abin nan ko wance ta sani sai zarge-zarge in ma ƙarya ne ma gaskiya ne abin da gwamnati take kai a bincika a saurari kowa ne matsalar abin da ake ciki kuma kwamitin bincike shugaban Muhammadu Buhari ya amince a kan shi an zayyana masa sunan waɗanda za a za yi wannan aiki an gabatar masa an amince abin da ya rage amma baka ganin kamar an yi jinkiri kwarai da gaske ba a kadamar da wannan kwamiti ba kusan watanni uku ko hudu tun lokacin da eh, shugaba muhammadu buhari ya gana da iyayen nan na yan matan chibok mun magana da shi ne ba shugaban kasa shawara a kan sani dama jinkiri kan ai an riga an yi shi tun da tasowar tsari abin da yake ta kanta su da ta maka karba a hannunka ta kama yadda an sace yan matan nan ba sai bayan wajen sati uku saboda haka abin nan ai ba bi shi tun da sassan da amma mu dai daga nan bangaren abin da na fahimta cewa akwai aiki ne da ake buƙatar kwararru mutane da aka cewa waɗanda ba za a ciniki da su a biya don a lalata wannan aiki ba akwai shi ne yau shugaban kasa shawara akan harkar kuɗi akwai wasu kwararru da yake son amfani da su a cikin wannan sabon kwamiti yadda kuma an ba su wani aiki a wuri suna yi sai yake su kammala wancan su dawo in suka dawo mashi ya haɗa da sauran mambobi wannan abu an riga ya an gama amma abin da ya sa ba a rantsar satin da yake wata aka ce a tun da dai hidimomi sun zo musamman ana ta zancen wasu suna ta shirye-shiryen bukukuwa na shekara biyu na sace waɗannan da mata kada mu ma mu shiga ciki a cewa kamar wani abu ake yi dan a yi rawar gani ko a birge yansu a duk a gama na so in an dawo aiki bayan wannan ah, biki nasu sai a rantsar da kwamitin su aiki ba tare da wani hayaniya ko me gwamnati ke yi domin ƙara inganta rayuwa a wannan yanki da sauran yankuna da wannan yaƙi ya dagargaza akwai aikace-aikace da aka fara yi kasan akwai musamman wani kwamiti da majalisar ɗinkin duniya ta kafa na shugaba prime minister gordon brown don bunƙasa ilimi musamman na mata akwai kuma kwamitoci namu nan da suke gwagwani ta kafa wanda wannan gwamnati ta dora musu nauyin nemo kuɗi da yin gyare-gyare wanda shugaban tsohon general tiwa dan juma da ali alhaji alhaji da alhaji su gobe shugaban da yadda nake so a takaice shi ne ana ta kokari yanzu haka akwai yara da dama sun fi dubu biyu da An su daga cikin sani na yan gudun hijira waɗanda gwamnati ke biya musu kuɗin makaranta an saka su a kwalejojin gwamnatin tarayya sun ci gaba da karatu da kuma injiniyoyi na sojojin najeriya suna nan yanzu sun fara aiki na sake gina makarantu da aka rushe su jihohin borno yobe da adamawa akwai kuma goyon baya da haɗin kai da ake samu ah, daga kamar ita kanta majalisar ɗinkin duniya wato asusun yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da hukumar taimako da ba da goyon baya na amerika wato uc wato ana ta kokarin bunƙasa ilimin nan da yara makarantar ma babu ita a garin nasu akwai shiri na musamman wanda yake makarantar da littattafai na aiki da na koyon karatu ana kunsa su a cikin jaka ko littafi ana raba su da yara wato kaga kamar ita makarantar ita take zuwa yaran nan waɗanda aka hana su muhalli ko kuma mace gumi har Allah ya sa abubuwa su ma'ana ta kokari ka gina kamar katanga a wasu makarantu